لا قمر دون الورى حرا دول آخ العظيم الشامي إذا مسلم يجيك إن شاء الله يكرم الله دون الورى يبدوني أن أنك حرا شرا والله العظيم الشامي كل ما ريزه يجيك إن شاء الله فإذا تولاهم رؤن يعني تولى الله دون الورى يتامى الله وبتوليه فلم يتولى أحدا غير الله بيرك قوة بحي الله وخص الولاية لله يكيب بكين كنصة ولتكفى الله شكري كانت النتيجة فتبكو ذي قوله الله العظيم الشان فهنا ولايتان أنا أنا دولي كذا وتابي وجه الدكا ودابيو ولاية منا لله jikinta goyon bayan mu Allah ta baraka wa ta'ala mu kama Allah wa wilayatun min Allah lana hakanan taimakawan Allah gare mu kawan tawallan laha duk wanda ya kama Allah tawallahu Allah Allah kuma zai rike shi qala Allah ta'ala wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun duk wanda ya kama Allah ya kama manzon Allah ya rike Allah ya rike manzon Allah wallazina amanu ya rike mu'minai ya haɗa kai da mu'minai kada ka je ne Allah ka ce nake bi da manzon Allah idan ba ka rike mu'minai yan uwanka ba ka ta rike muna da irin da ta fahimta mai muni kuma ma har a karan banza yanzu wani da zai shi da yake wanda kai wanda da yawa masallaci ba su da haka subhanallahi wai koya musu hukum da zan zama a na koya da ya kamata ka kyale ta haka nan yaran masallacin ni ni da yan mai laifi ne ba taimakon ka ni ma sai dai Allah ya fitar da ni yan masallacin na wani in ka so za ka yi gaba da sa masallaci da ni kake abin da yake bukata gare ko a tsaya juna mu dinga kaunan juna kawai tausasa wa juna riƙon juna taimako sai taimako ma ka kai ba sai kai ba in dai ka da kai gaba da shi dan haka na yake eh, yake cewa aya nake kai ku kaman ya tawalla wa rasulahu sai aka ce wallazi na amanu sannan da wurin ce jikintan Allah jikintan manzon Allah kuwa ya sai shi amma mu kai sai kuma wanda Allah ya taimaka fa inna hizballahi jama'an allahumul ghalib wa man tawalla Allah tawallahu Allah duk wanda ya kama Allah to Allah zai rike shi wa man lam yatawalla Allah tawalla anhu Allah duk wanda bai riƙe Allah ba haka ga Allah ya kyale shi har kashin sa yake yi ibara sa yake bi wayan sa yake bi ya bar Allah sai Allah ya kyale shi ta tsayi وإذا تولى غيره من دونه والله ما به لهوانه Ti hafi duniya wa ba'adama ma fi ka zaraka in ta siya masiri a Bataani. Wai za ka wallafa Idan mutum ya kama wa ɗan Allah, ya riƙe hawan shi. Ko ya yarda da amfa? Menene ya bar Allah? Wallahu ma ya Sai Allah ya jingina shi ga abin da ya da shi dai bin hawa ne saboda kasancewa Allah bai damu da shi ba tun da Allah bai da bukatarsa in mun jama ne yana da su bayi ne yana da su sama duk bayan shi akwai ma inda gaba ɗaya ba sa saba masa ko masu biyan sa a duniya sun bi masu saba masa ita ko nan kam suna bin Allah da duk yan gudanar masa a cikin itatuwa yadda mutuwar mutuwa ita na mutuwa haka kila ma sun fi mu saurin mutuwa akwai dai bishiyar da zai daɗe ke ɗaruwa amma kuma akwai masu mutuwa da wuri akwai wanda ake kashewa kaddara ta kan janyo ne zai tare su ga ga kankararrun abubuwan da bautan Allah suke don kai kaɗai don kasan ka da za ka yi ta saboda girman sai da rashin rabu في هذه الدنيا وما وبعد مماته أولا دنيا أنت بايا فكذاك عند قيامة الأبدان قلوب وإذا تولى غيره من دون الله كنا توجد في آه، في ثلاثة مواضع ذاك موانا أولي أكو إذا تولى الإنسان غير الله wallahu ya ku ijiyar sai Allah ya jingina shi da wannan cin wanda irki kama fi kawai da ita ala wa man yi shaƙiƙin rasula min ba'adi ma ta bayyana lahu da wa yadda da zaira sabilin mu'minina nuwalligi ma ta walla wa nufligi jahannan ساءت مصيرا ومن الرسول دون حساب او مع الله من بعد ما تبين له الهدى باين دا شريع تبين مصر ويتبع غير سبيل المؤمنين اسجد بدن هنيا باتبو اليه لكن وله من جبت كما تولى sai mu ba shi abin da yake so dai wa nuslihi jahannam sa'at masira asali fi jahannam وعلى هذا فتكون الولاية من الله تابعة لولاية الله أني ركن الله يا بيوني بيد كريك الله إذا كريك الله الله سيريك إذا كسك الله حيث ان ان ذات فان توليته ان تولى فان توليته تولى اذا كريك الله تجي من شيء شيء فيك الله يجيك وان توليت غيره اذا كريك وان الله تخلى عنك الله سيبقى وواك لك جنجناك الى من توليته sarki ka rike attajiri ka kama malami ka ɗauka shehi ka ɗauka sarki eh, sarken ka aljani ka ɗauka mala'iku ka kama Allah zai na ƙarfi ذلك في ثلاثة مواضع ta talasatin دول eh, ma'ana nau'i uku. في a duniya أنا هذا وبعد الممات باين مطوع أتنبر وإن بقيام الأبدان ولن تاشي ما هكا دون تكاكا محل سيبقى لشي أنا هو قبري تزكني مش جوان مصر ana zuwa filin alkiyama to ka nemi shugaban kasa ya karbe ka to da zan ka kama wani Allah Allah ya baka da shi nas'alullah an yatawallana jami'an في هذه المواضع كلها مسألة هل تولى لغير الله عز وجل يقدر فيه الإنسان بالجهل هل تولي لغير الله يوصل الجدة هو فإن أدري إليه a tajiri ya kama wani mai mulki jami'i ya wani mai ci mai anguwan gari ya rike wani hannun babban aikin shugaban gari ya rike shi ke bashi shi ke menene ɗinsa mushkilolinsa kaf baya maganan Allah don yanzu zama ai haiko du'a ba yi sai dai du'a in yi da wannan kai ne du'a amma ya zauna shi a masallaci za ka ga da dama mutane suka shiga cikin masallaci yau sai ka sun zama abin tausayi sai ya kasa me zai yi An dawa dama da aka sa karatun na a waya ya danna danna a jikin da waya yana karantawa amma aka ce bawa yake da ya manta ta a gida yana gudun kaya in ya zama ya yi haka in ya miƙe haba sai hamma idan ya koma ya bi a uku zai fara su saboda duba manufa amma da a ce kana da manufa an matsa ka a wurin aiki kai ku Allah ka rike Amma matsa ka a angon ku kai ku Allah ka rike an matsa ka a wurin aikin ku kai kuma ka rike an matsa ka da kai da makarantar ka ana neman ganin aikin ka kai kuma Allah ka rike kasuwancin ka ya ci kwalkwale ane sai kuma Allah ka kama to ka shiga masallaci ne za ka samu abin ba ko malaba ku kana zo za ka samu sai ya Allah wannan ka zo wanda ina wa Allah kai ba wanda ya ta so ne idan min baki jike an ka tsaye bin maganin sa in nan ba za a hana ka je ba za ka faɗi mutane na biyu ba sai dai su ka Allah ka kaza da ibi karfi da Allah kai ka fi karfin Allah ka kaza Allah ka kaza har yara nake tarawa in ji layin je don Allah ya ce ka taɓa yin du'a'i wani abu da ka ne masu zai yan ƙauye yan ƙauyen nan zai malam malam malam na a kai mutumai na wani ma kara layi kamar yadda kuka yi layi kun zaune ku gama suka tuso ne ya ɗakiya malam an kama an kama an shiga gidanmu an kwashe matan gidanmu suka yi gaya min da mama na a ciki ko babu ita ba su gaya min ba su ce dai in yi du'a'i an kama matan gidan mazan da matan gidan na koma yace na duba na duba sai na ga wani masallaci rubatsi ba kuwa sai na shiga ciki na yi nafila na roƙe Allah na roƙe Allah malam ban wani da shi na kushira mai kuka na gaba a sun gida ina zuwa gida sai ga labari an ce wai an sako su da mama na shin du'a'insa sanai da ya roƙa Allah ya haka ko kuma dai ya zo daidai a wannan amma dai ya buge ni idan an ke gaya masa kila an ke gaya masa ne da mama ya saboda kada da ya abin an ce ci gaba da karatu ka zauna kana yi ka yi duba ya duba ya samu da masallaci sai da yi inda ba kowa ka gana ya shiga ina roƙon su lantar ala Allah kare da zuciya ka sai kuka to da ya dawo gida sai aka ce ka sun ni ma da Allah ka roƙe Allah fi kuka Allah ke ce dariya ke ba da wasa nake maka ba inda ka samu abu ne amma yanzu ba na zuwa shi yanzu kai mai laifi ne amma lokacin na kana kusa da Allah mutum da ya rika to samun kafin ka ji irin wa'annan suke ko hau wani abu ya faru shi sai alhaji shehu ya ce ya ce wani yaro yana zuwa da ya ɗebo ne ya shi. Dan ƙarni ne nan da yi alwala ce baba baba amin amin da mani kawai shi abin da ke sauke da gaibin to shi na ana magana yanzu masallacin na ga alhaji shehu na sama ana wanda suke mana da cikin hmm? yawwa eh sai Allah ya Allah ne kan to kaga du'a'in musulmi ne kan annabawa na ji abin da wanda cewa cewar ya ga abun mamaki ya je yana aiki na yadda yake aiki shi nan wata hanya ta fito tana ba da labari Allah ya kare ta saboda zuwa asalin abin da ya auku almajirai ne da ba su abinci shi ke nan sai ta ga cikin almajiri Allah ya kare ki Allah ya kare ki shi ke nan ke ta je ita mutu san me Allah ya kare ki yadda ke kan bai ta me Allah ya kare bi hasari ne a a ai du'a yi yanzu hadarin ya zo Allah kaɗai da shi ka ce a to sannan ku a kofurin zaƙi ta bashi duka sha sai daga ina kuke ce daga gari ka sai ce da mota ko za ta ƙasa muka yanzu ba yanzu ba ƙasa ta kuma masa ba su ba su yi nisa ba sai ka kai fashi a gidan da gaburin shinkafa gaburin shinkafa ga dai kan da mu ya san me ya gara amma ikon Allah ba abin da kone idan na sai kayan yara su ma suna warwatsa yara wanda suka kone amma duk kayan ba abin da kace ita yi imani du'a'in yaran nan sai Allah ya kare kaga yanzu wannan tana da bukatar da ita ne zai sa ba za ki shiga cikin wannan Allah ba ba yasa ba za ki bi shi ta ƙarshen Allah Muhammadu ba yanzu ai su mabiya Muhammadu ne in kan duba ba ma komai ne ba su almajirai ne ba su sun ma komai a littafin ba illa ya kake sun tashi gado suna karatu suna sallah suna wane ne suna sallah kawai an iyayen suna yi kuma sun yi ta qur'ani nan da gaske ne sun ba da hanyar da an turo su zo su yi karatun qur'ani kuma suna yi daidai gwargwado ga shi sun yi da ai da ya dace ke ma take shigo a kan kuma irin wannan idan ta musulunta ya kamata a samu mutane da lizince eh, a samu mutane da lizince ka a samu mata irin masu wannan ɗin na masu su ba kai mata ziyara amma sharaɗe ka su karɓi komina saboda galiba ne mutum ya musulunta ba ni ba ni kuma shi ne wanda yake ɗan uwanka bai san ba ni ba ni inda mutum ina cikin zama zaman sa yaga kana wani hali zai dauka ke masa wanda mai isa ba za ka yi kaza ba sai ka ce ai ba ne yadda zan yi to ba ko mai ba shi je ka yi amma yanzu ke ba ni kaza in yi kaza in yi kaza dole sai ka yi lissafi in an ba ka za yi ko dai a ba ka kashe abin nan ko kuma ko kuma ko kuma to irin wa'annan wa'anda suke Allah su kafa a gaba to irin ka ba ta su dinga kai musu ziyara suna karatu daga nan hakan ya ma za a yi tabbaro can ko da nan a gidan ka bashi ka zo ka samu nan tuka gide ko ma ya za a yi anguwan din ba za a kafa wata makaranta ba da dalilin ka samu malaman da za su zauna wurin a samu 'ya'yan wurin da za su zo su zauna sai ga abu arziki tare da ku domin wa'annan mutane suna da suna da haƙƙi a kanmu mu wayar musu da kai ba ta san haka ba ina na tsaya barkalitun ku hal tawalli da gairi lahi azza wa jalla eh, ainihin eh, kama wani Allah ko dogaro da wani Allah ainihin ana mutum uzuri yi uzaru insanu bil jahili shine na koma na magana ko a galatiyan mu malam ba mu dogara da Allah ba mu dogara da wasu ne wani ya dogara da babansa in ga babansa ya masa ba yadda zai wani ya dogara da wuri a unguwansu wani ya kama sarki wani ya kama abin da ya kama amma kai tsaye ya tsaya ya rasa yadda zai dinga roƙon Allah dinga roƙon Allah kamar yadda na kama ku misalin matan yara jawabu sahihu أن كل شيء يعذر فيه الإنسان بالجهل صحيح أن كل شيء dukkanin komai da ake bada da uzuri wa ɗan adam a cikin abu bil jahali walakin la yu'daru min jihati tawhid amma ba a ba mutum uzuri a sakaci ana ba mutum uzuri a jahilci amma kafin akwai sakaci abun a ta kana a unguwan nan sai ba za ka zo kai karatu ba sai ba za ka zo sana'ar ka ji karatu ba can an gonga wani ina zuwa ba za ka je ka karatu ba zauna daga aiki ba ka da uzuri an gane haka da uzuri sun da sakaci da mutane ban yanzu misali ba mudan a caba da suna ce mutane daga wuce yau da safin nan karshen ta sai ka ga an gwari ne a nan gurin yan wane ne ba dikko yan har tsallake ba tarawa sai ka ga abun ba abin mamaki ne ba ka ba mutan zariya amma kai kana zaune a nan ne ya zurin ka kuma ba safanin aƙida ce ba tun da safanin aƙida ana ga in ka zo ba halakar ka bi to kaga wannan wannan rashin fahimtar aƙida sai dai a yi fahimtar fahimtar shi amma wannan a ce mu ba safanin aƙida za a haɗa juna faran faran malan kaza kaza kaza wane ne kaza kaza haka da sauransu daga wannan bai kasakaci ne لا يؤثر من جهة التقليد وعدم السؤال جهة الأمر لعلي على نفسه قد يبلغ هذا المتولي أن أنت فإن يكوى أن هذا لا يجوز وأنه شرك قد يبلغ هذا المتولي وأن كلمة أن هذا لا يجوز وأنه شرك فإذا سئل عن التولي بغير الله in an tambaye shi game da jikin wajen Allah kala nahanu wajadana alaihi aba'ana ko mashayin kana shi isa ka ga wajen urfin can ne dole sai an sai a yi bayani haka nan mura mashayi kana la yanhuna na la yanhuna na ba ka hana mana anhu shi da idan ta'rifu annahu mufrid wala yu'dar wannan لكن إذا عجزت عن تناقشه إن كنت محاولة به فعليك أن تصله إلى عالم أكبر منك سيكا دنگناشي ولن ولي مسامي جئي فيك وان لكنا جنن زي إيا بيد جئد فافيه ولكن إذا توفى قبل أن يبين له إن يشيك تبتاكين أي مسا بياني ويوضح له سبيل الفطرة الثرية فالراجح فيها أنه أعتق المشركين ذا الله أعلم بما كانوا عاملين ففي يوم القيامة يمتهنهم الله دو بقيامة الله ذي مسجربا دن ذات بعد حجة أكاسو مستنبا لا ذاك حوقا لا ذاك تشيك نعي وزن عصنا الدقوة خيرا لها كان ذاك مسجربا an kuka ci za ku wuce aljanna an ba ku ci ba za ku wuce aljanna ba za ku wuce wuta da haka nan manzanni ba su ishe ku ba amma ba komai ne yanzu na ishe ku kai na sai kana sai a kawo wuta na ambaliya daga cikin jarrabawa kila akwai wata sannan ambaliya ta kuma a ciki masu saurin kan cike za su zai Allah ne muka yi da za ka samu a wuta eh muka yi ma za ka sabuwa wuta daga nan da Allah ce to ko waɗannan kawayen manzanni ne ta hutar wanda suka tafi ko suka faɗa ta su tarar ce ba mahauta ce ba jannati a ya shi bima sha فمن أطاع دخل الجنة asa عصى دخل النار السلام عليكم السلام Eh? Eh. Shi ne ma'ana shi wannan mutum sai a ganar da shi ga ɗabi'a ingantatta ga aƙida ga aƙida ga abin da aka halicce shi a kansa. An halicce shi na kan kama Allah. Wannan abin da kai kama iyaye kuskure. Wannan ba kuskure ce mai kyau ba, sai bi baban shi. Ya bi malamin shi. ya bi wane wannan shi ne eh. Eh. Eh, ya ba shi yanzu ya zo ba wannan bai ba, za su iya shiga cikin. Haka ahalul fatara, za a shiga amma Allah kaberu